أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني ذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكلا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد أترك الله علينا وإن على لخائين أنا لا تسيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأحدكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفلجون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ولما أن جاء البشير ألقيه على وجهه فرتد بصيرا قد ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ألا سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعل ربي حقا وقد أتى نبيا إذا خرج لي من السجن وجاء بكم من البدوي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاجر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة نعم. توفني مسلما وألهكني بالصالحين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاسية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واتبت في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من عاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وقراة العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية كريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na Makuku mafuku tana gargashin wani local government tana gargashin sakaba local government kuma a wannan jiha ta kebbi lokacin da na shigo jihar kebbi na dauka na zo dab dab da makuku sai gashi mun bar garin gwandu tun karfe biyar da wasu 'yan mintuna ba mu shigo ba koko ba sai wajen sha ɗaya saura na dare kenan yau sun karfe goma na safe muna cikin mota wajen awa goma sha uku muka yi a zaune yau shine rana ta farko da Allah ya ta kafa ta taba ta garin makuku to amma dai na yi wa Allah godiya kuma na yi murna na yi farin ciki abin da ya fara kawo ni makuku shine tallar haja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga dare ya ja kuma ga mutanen makuku sun fito kwai da kwarkwata saboda sauraron wa'azi wannan gari na makuku ina addu'a Allah ka bulbulo masa alkhairi Allah ka saka min na ƙara dawa makuku na samu an tsadaro kwalta daga jerin daji har zuwa cikin garin makuku yadda cikin sauki da amincewar ubangiji za a yi shigowa domin isar da sako Allah ta'ala ya sa mu dace kamin da iso na samu maluma da dama sun gabatar da wa'azi ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi kuma taron makuku na ga yayi albarka mutane da dama daga wurare da dama sun samu damar halarta na ga mai girma hakimin ɗan rangi muna tare da shi a nan na ga mutanen rijau da masu gishiri da masu zuma da da da da Allah ta'ala ya sa mu dace eh, ga sautul sunna sautul hikima wasu daga jihar Kaduna wasu daga jihar niger duka sun gangaro wannan taro Allah ya sa masa albarka ba dogon wa'azi za mu yi sosai ba amma la'akari da matasa da suka taru cincirindo a wannan wuri to akwai wata sura da ya kamata mu dan karanta wasu ayoyi a ciki domin a cikin surar ta ba da labarin wasu matasa yan turnuku yan kunar bakin wake yan fitan bardan guma muna fata matasa na musulunci su koyi da su to amma kamin nan surar sai ta fara da ambaton wata ni'ima wacce duk ni'imomi da Allah ya wa dan adam babu babban ni'ima kamar wannan wace ni'ima ce wannan shine ni'ima ta littafin Allah da Allah ya bamu shine alqur'ani mai girma shi yasa sai Allah ya fara da gode wa kansa da kansa a farkon sura yace alhamdulillahi allazi anzala ala alhamdulillahi allazi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا Allah sai fada da budewa da guriya a surar yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba. wato godiya da yabo mai kyau su tabbata ga wannan wanda ya saukar da littafi ga bawansa wane ne bawan nasa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana gode wa kansa shi wanda ya saukar da littafi ya saukar da alkur'ani mai girma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce da aka ce alkitab anan ana nufin alkur'ani mai girma saboda alkur'ani mai girma cikin sunayensa akwai alkitab wato godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da wannan littafi gawa ga bawansa a nan ma muna samun matsala da yan a wani lokaci idan mun ce annabi bawan Allah ne sai su ce mun rage wa annabi daraja ya za a ce wa annabi bawa na'am da ku da Allah wa fi son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ku da Allah wa fi ilimi a antum a'lamu anillah ku ne kuka fi sanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah kusa wani abun ban mamaki a duk sunayen annabi ba sunan da annabi yake so a kira shi kamar a ce masa abdullahi wa rasuluhu bawan Allah kuma manzon wa manzon Allah annabi duk sunayensa ba sunan da yake so kamar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce la tadruni kama adaratin nasara al-masih ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulu annabi ce, kada ku wuce gona da iri wajen koɗa ne da zuguguta ne annabi ya ce, kar ku wuce gona da iri ku sha tafi karfin ku annabi yace abun sani kawai ni bawa ne na Allah ku ce bawan Allah kuma wa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga a ashraful maqamat wurare mafiya daraja idan Allah ya zo zai ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ambace shi da me da bawa kamar nan guri wuri ne na daraja wuri ne na wahayi wuri ne na girma da ɗaukaka magana ce ta saukar da alkur'ani mai girma sai Allah ya kira shi da me sai ya kira shi da bawa kamar yadda a wajen da ya isra'i shi sai yake subhanan ladhi asra bi abdihi subhanan ladhi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram إلى المسجد نقص الذي باركنا له لليوم آياتنا Sarki ya tabbata ga wannan da ya tafiyar dare da bawansa daga masallaci mai alfarma ɗakin kaba zuwa masjidil aqsa wane ne bawan nasa ba ku an samu ba waye kira shi da bawansa tabarakallazi nazzala al furkana. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا البركة sun yawaita wannan da ya sassaukar da littafin nan mai bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya gabawansa domin littafin ya zama gargadi ga talikai gaba daya wane ne bawan da aka saukar wannan littafi waye kira shi da bawa وأنه لما قام عبد الله وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنا عبد الله أتكي وانا عاية وأيكرا شد عبد الله كنا الله بيسن درجة العدد با طيب wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurbi wal yatami wal masakin wa kazo to kazo kazo dan gari anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jama in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina wane ne a cikin wannan ayar waye kira ki da abdina Allah yake alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba sai Allah yake wannan littafi alqur'ani mai girma da ke hannun ku kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allah mun gode maka da ka ba mu alqur'ani mai girma ku rike qur'ani ba mai yaba da ku Allah yake wallam yaj'al lahu iwaja Allah bai sanya wata karkata a cikin littafi ba. littafi ne da ba bata a ciki littafi ne da babu kuskure a ciki littafi ne da babu karkata a ciki walam yaj'al lahu iwaja Allah bai sanya karkata ga wannan littafin ba malamai suka ce abin da ake cewa karkata shine a samu wani abu wanda bai dace ba a littafin komai naki tsare ne sa a tsare sa a tsare sa a tsare misalansa a tsare labaransa a tsare hukuntan sa a tsare gargadinsa a tsare sa a tsare kitabun ukimat ayatuhu thumma ukimat thumma fusilat min ladun hakimin Allah madaukin sarki ce kitabu wani irin littafi ne wannan alqur'ani mai girma wanda wato uhuki ayoyin ayoyinsa an kyautata su an kyautata tsarin su an kyautata tajwidin su an kyautata nahawun su an kyautata balagar su an kyautata tasrifin su komai na ayoyin sai da aka kyautata thumma fussilat sannan aka yi bayanin su daki daki dalla dalla duk rikicewar ka duk rudewar ka duk jahilcin ka duk dakikancin ka duk dokewar basirar ka duk rashin kan gadan ka duk rashin basirar ka in an karanta alqur'ani mai girma dole sai ka gane shi yasa kullun ahli sunna suna wa'azi da yake da qur'ani nake wa'azi sai kaji ana cewa kar ku je za bakin tsiya da shi za a su sun dauka bakin mu ke da zaki ba a san ba bakin ke da zaki ba aya ce take da zaki shi ne ma'anar summa fusilat daga ina aka kawo shi Allah ya ce min bin hakim wato daga wajen gwani wanda ya sauka da littafin shi gwani ne kwararre ne shine Allah madaukin sarki wanda hikimar da gwanin su duka mallaka ta ne min ladun hakimin khabir sannan kuma mai ilimi ilimin da za a iya maka bayani a baka labarin sa wato ne wanda ya saukar da wannan littafi Allah madaukin sarki yake wa laqad darabana lin-nas fi hadha al-qur'ani min kulli masal la'alla wa laqad darabana lin-nas fi hadha al-qur'ani min kulli masal la'allahum yatadhakkarun akai karkata a cikin sa qur'anan arabiyyan ghayra Allah sarki ce hakika mun buga dukkan wani misali da za a iya buga wa ɗan adam ya gane mun buga misali ga mutane a cikin wannan alqur'ani mai girma Allah yake domin su ne domin su wa'azu su gane abin da ake karantar da su sai Allah yake qur'anan shi wannan littafi alqur'ani wani abun karantawa ne arabiya wanda kuma balarabe ne da larabci aka saukar da shi shi yasa Najeriya Qur'ani ya sha wahala saboda Qur'ani an saukar da shi da larabci su kuma ƴan Najeriya kowa da yaren sa yake karantawa in ga samu Bahaushe da Hausa yake karanta Qur'ani ƙarya na masa yana da hababba yana da hakarani yana da damal hannu mai ruwa yana da sinke kasasa yana da alu tabare yana da alu da tashi yana da ni arako ma baya kenan da wani yare yake karantawa da Hausa in ka dawo ce da kullaci yake yi shi yasa yana da lallan hakakeri yana da nimara yana da aluhan gangan in ka samu babbar bane da barbar shi yake karantawa in ka samu bayar bai da yarabar shi yake karantawa alhali shi ko qur'ani da ya ka saukar da shi an saukar da shi da larabci ne qur'anan arabiyyan littafi ne balarabi Allah ka saka makarantar alkur'ani mai girma da alkhairi Allah ya ce gairi ji waje. wanda babu karkata a cikin sa Allah ya ce la'allahum yattaqun mun yi haka ne domin su kiyaye dokokin Allah Allah ka ba mu ikon kiyaye dokokin ka idan wannan ayar ta ƙara tabbatar da aka ce wannan ya ja'allahu iwaja nan kuma sai aka ce gairi ji wajin to menene ake nufi da wannan ya ja'allahu iwaja a nan gurin malamai sun yi maganganu guda uku magana ta farko malamai suka ce wannan ya ji Allahu waja wato babu kuskure a ciki da aka ce karkata din nan abinda ake nufi kuskure shi Qur'ani babu kuskure a ciki komai naki daidai ne wasu malamai suka ce a da aka ce wannan ya ji Allahu waja abinda ake nufi akhbaruhu kulluha sidqun wa ahkamuhu kulluha adl wato littafi ne wanda labarun da ke cikinsa gaba ɗaya su gaskiya ne ya ba da labarin a annabi nuhu bai yi kari ba bai yi rage ba gaskiya ya faɗa ya ba da labarin mutanen annabi hudu kuma daidai ya fada ya ba da na samudawa daidai ya faɗa. ya ba da na fir'auna zin auta daidai ya fada ya ba da na ashabul kafi daidai ya fada ya ba da labarin annabi yusuf wanda laraba ba saba jin labarin ba sai a bakin qur'ani mai girma kuma daidai ya ba da labari duk labaran da qur'ani ya faɗa haka suke abubuwan da yake sun faru a baya haka suke abubuwan da yake za su faru yanzu haka suke abubuwan da yake za su faru nan gaba haka suke akhbaruhu kulluha sidiqun sannan wa ahkamuhu kulluha adalun sannan hukunce hukuncen da ke ciki gaba ɗaya su adalci ne ba ƙarya ba ƙage ba gutsuri tsoma ba tsunguri tashi duk abin da aka da hukunci a ciki adalci ne duk wanda ka yana tuhumar alƙur'ani mai girma da adalci yana ga akwai wata ayar ta zo da hukunci wannan hukuncin ba gaskiya ba ne? wai zalunci ne kamar irin shekantakar da aka bullo da ita a baya wai sai ga doka an kai majalisar Najeriya a Abuja wai za a tattauna a majalisa wai akwai dokokin ƙur'ani da ake ganin zalunci ne daga cikin dokokin alqur'ani da ake ganin zalunci ne ya yi da aure da yarinya ba sai ta kai shekara goma sha takwas ba za a yi doka in ka aure da yarka shekara sha takwas to wannan yarta ta mijin nata za a zartar da hukunci ya yi fyaɗe sai kuma baban yarinyar za a zarta maka da hukuncin daurin shekara biyar idan ka kuskura ka daki danka saboda yaki yaki sallah ka yi zalunci wai wasu dokokin Qur'ani mai girma wai ana challenge din su wai dokoki ne na zalunci wai ba dokoki ne na adalci ba kwanaki aka samu wani sanata cikin sanatocin Najeriya ya yi aure ya auri wata yarinya ya kasar Masar wai yarinya ta kai shekara goma sha takwas ba aka yi bala'i da ɗauki ba daɗi wai har wasu suna muzurai a majalisa dan ne tiya dauki mataki a kai shi ya ba dokar kasa dinna to wallahi duk wanda ka bi qur'ani ya zo da hukunci yake hukuncin ba adalci ba ko yana talla, ko yana dungura shi a kasa ko fara mata let it know that shi ba musulmi bane kafiri ne a cikin wannan ya Allah yana magana Allah is talking and you are talking waye za mu saurara a cikin Allah na magana kai ma kake zaka sa baki a ciki alqur'ani mai girma hukunce hukuncen sa duka adalci ne in ma ka yadda adalci ne in ma baka yadda ba adalci ne na taba yin wa'azi a wata makaranta wace wata take cewa ana gabar ta malam ni shari'a musulunci akwai dokokin da su gamsar da ni ba muna fahimtar an danna haƙƙin mu na ce lalle maganar ta yi nisa sosai wannan idan ga hayya ma rafi kowa makarantun islamiyya to wata yar boko ce wato ya da ce an sake ta tabire shine nake ta wasu dokoki ne a Qur'ani da ke ga zalunci ne ba adamci ne. kace to malam ai ya kamata a duba wannan lamarin. yanzu zo qur'ani an ce abin da ya faɗa shi ne min zakari mutu da hajjin unsa yayi in mutu ya mutu za a raba gado a ba mace rabin abin da za a ba namiji na namiji ya ninka ta ai ya kamata a samu janda equity whatever man can do woman can do even better Nake to raji akwai wani zalunci banda wannan sai yi eh, akwai wani ma bana ala gafarta malam nake menene take to kabiri matsalar saki, wai mace ta miji ya sake ta ita ba da mata sake shi ai ya kamata yace zai za ta yace na sake shi ita ba in ya bata wuce da sai na sake ka one plus na da kuma ji akwai wani zalunci banda wannan to Allah zaka ta bani ka take duba wajen matsalar aure yanzu wani namiji an hada ta mace aure mata hudu amma ita mace ba za ta aure miji guda hudu ba sai kuna zaune da shi kai rana ɗaya sai maka amarya ya kuma da kai maka ka baje sai ne ke kafa kai ma sai ka ka mata ango Kada ba, ka gidan da za ya ta maka ango. ai da abubuwan da ya sha dauki ka dubbula hannu wan bulo nace to wayannan su ne zalunci kace akwai wasu ba da sauran amma dai wayannan su suka fi damuna nace duka ga ni kuma an zalunce shi nace da Allah bazan tambaye shi yanzu misali baban ku ya mutu ya barki ke da yayi ya bar naira dubu uku sai Qur'ani yake a baki dubu biyu sai a baki dubu daya shine an zalunce sai ki take yi nace to ai ka bita da musulunci ne mana kani ya fadi in kon naki sai dai kalle askan bisa naki kan ya kalli ne za a baki sai dai gano kike kashewa shari'ar musulunci da ta faɗi wannan a baki dubu ɗaya a baki dubu shi a baki dubu biyu daga nan da aka baki dubu ɗaya kike sai kike ɓoye ki sa a asusu shi kuma dubu biyu da aka ce fara ce da ke daga rana a ciki mu dauka kun yi wata shida an kace naira ɗari biyar to na mata na, ita tana da nawa sai ta ce za ta yi aure shi ma yace zai aure التكبير التكبير nace mu dauka bayan wata shida ya kace naira 500 sai sauran kudin ki nawa ita ba shi yana da shi sauran masa 1500 ko sai kace sai yace zai aure ke ma zaki aure sai ya samu yarinya da ta sai ma kika samu miji wa za a ba sadaki ita ko sai kika ce sadakin ki naira dubu biyu sai mijin ya kawo dubu biyu ba shi sai kika hada da dubu ɗayan ki kina da nawa shi ma matar shi da zuwa aure sai take dubu biyu ne sadakin ta nawa yake da shi to ya zai sai su ba ki ɗari biyar ko sai ya hada sai ya je bayar yanzu kai kina da nawa shi yana da nawa sai kari over ko minus 500 naira to daga wanda ke miji ke aure ki dubu uku ki ta tafi har yanzu kake ta ya ciyar da ke ya shayar da ke ya baki wurin zama ya dinka miki atamfa da leshi ya taya miki hoda da gazar da jambaki da jagira da dangwale goshi da barbada kumatu da jalebe da da har yanzu dubu uku kina na aje shi kuma ana bin shi bashin ɗari biyar sai aka ce kuma haizu wanda matar da ya aure shi zai ciyar da ita ya ɗauki kafin ya tafi yanzu ya yi faskare ya yi ce kuma ya fara rage bashi na ce tsakanin ki da Allah an shi ki anan sai shiru ta ce wallahi malam ban gano haka ba shi mu aka yi wagata ba mu gane ba ta ce to ana gamar ta malam yaya wajen magana aure da aka ce mu ba za mu auri guda hudu ba ba sai ta yi kaddara sai kika auri mazaje guda hudu sai suke miki tayan tebur yau wannan ya kwana ɗakin gobe wannan jibi wannan gobe wannan ana rotating ko ana juyawa sai kika samu kushi dan nawaye eh shi yaron waye baban shi cikin na mutane guda hudu dan waye na ce kike kike kike kawo ɗa a duniya da ba san baban shi ba na ce amma yanzu shi wannan sai ya wuri mata guda hudu sai duk suka ciki kuma duk suka haihu yayin na waye akwai complication na ce shi yasa musulunci shi ya halatta masa ya wuri mata hudu saboda ba shi ke daukan ciki ba amma ke ke daukan ciki shi yasa ke ba da ma ki aure sama da miji ɗaya saboda za a samu rikici da hargitsi da rudani dan ba san nawaye ba nace sannan kuma ta Allah ya yi ku kun fi mazan yawa idan kake ce kowa ya auri mata guda sai ka ce ta tabara sai ka ce baro sauran mata ya za a yi sai shiru ta ce malam wannan ma na gamsu to magana sai ki mu ba za mu iya cewa na sake ke ba ko rubutu ne ba za mu iya ba nace ku kuna da matsala nace zai za auren ki nawa kika kashe nace ban gane ba nace da miji yana zuwa ne ke ke zuwa hira gidansu ko shi ke zuwa nace shi ke zuwa nace in an gama hira shi ke baki kuɗi ko ke ke baki nace shi ke bayarwa nace da za a aure wa ya kawo sadaki nace shi nace waye akwati mai taya da fantimoti nace shi nace waye ga ya daurin aure nace shi nace waye kawo mota dauko amarya tace shi nace waye kawo mota dauko kaya tace shi na ce waye gina ɗakin da amarya za ta zauna tace shi na ce waye wa amarya ban ɗakin gidan waye tace shi na ce wa ke ke bane tace shi na ce wa ke kawo atamfa tace shi na ce gazar tace shi na ce fankeke tace biki ke da ke ba abin da kika kawo tace ya rike gobe da kamar zalunci kuma ke za ka tace shi Ah! abin da turawan duniya ba su gane ba shi alqur'ani mai girma hukunce hukuncensa gaba ɗaya adalci ne akhbaruhu kulluha sirqun wa ahkamuhu kulluha adalun Allah ya gaskiya na rama jika suratul yunus wa tammat kalimatu rabbika wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwa as-sami'ul 'alim Allah yake wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa kalmar ubangijinka ta cika sidikan wajen gaskiya domin duk labarin da ke cikin alqur'ani gaskiya ne wa adala sannan ta cika wajen adalci saboda duk hukuncin da ke ciki menene hukuncin adalci ne wasu malamai suka ce shine abin da ake nufi da walam yaj'al lahu iwaja wasu malamai suka ce a'a walam yaj'al lahu iwaja babu sabani a cikin alqur'ani mai girma babu tuka da warwara wannan aya ba za ta ce a tashi tsaye ba sai aya ta zo ta ba hukuma ka ce a tashi ba cewa kai a cikin gida ba za ka samu wannan ba wannan aya ba za ni ce da rana za a yi ba wata aya ta zo a ba da rana ake nufi ba da dare ake nufi a shi qur'ani mai girma babu tuka da warwara duk abin da ka samu a cikin yana karfafa juna ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake afala ya tadabbaruna alqur'ana afala tadabbaruna alqur'an walau kana min indi walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira Allah ya ce afala ya tadabbaru alquran wai mutane ba za su tuntuni ba ne akan alqurani da girma kafirai ba za ku tsaya ku yi nazari ku yi karatun tana zuwa kan alqurani mai girma ba mushrikai ba za ku tsaya ku yi karatun tana zuwa kan alqurani mai girma ba wannan qur'ani da muke karantawa walau kana min inda ghairillah Allah ya ce da wannan Qur'ani daga wajen wani Allah yake ba daga wajen Allah yake ba la wajadu fi ikhtilafan katira da an samu sabani mai yawa inji Allah madaukakin sarki amma akwai sabani a cikin Qur'ani mai girma babu sabani a cikin Qur'ani mai girma idan kaga kamar wata aya ta ci karo da wata aya a cikin Qur'ani mai girma jahilcin ta ne ya ci karo a ta samu malamai su fayyace maka su yi maka magana dalla dalla yadda za ka fahimce ta ka gane ta shi ya sa musulmi wanda ya fahimci alqur'ani mai girma yake kallon alqur'ani mai girma da tabarau da sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam zaka ga yana bautawa Allah akan basira idan sa a buɗe yana ganin hanya tangarau ba mu iya rubuta da shi amma idan kaji mutum yana cewa to ni abun na gaba da ganewa abun ne ga kuma duka su yawa. wannan malamin ne zai ce maka kaza wannan ne zai ce maka kaza wannan ne ce haka ake wannan ne ce ba haka ake ba ni kai ma ya kulle na rasa inda na nufa sai maka sai inda ka nufa mu mu sai inda ka nufa jahannama ka nufa kada baka san inda ka ba mu san inda ka nufa to ba ka karatu ba ka zuwa wajen wa'azi ba ka kusanta malaman sunna ba ka neman fahimtar addini da wajen malaman sunna dan ne ba za a rikita maka kwakwalwa ba dan ne ba za a shigar da kai ba mun kere kasar nan gaba ɗayan ta mun yi kira ga malamai na duniya ga wayanda suka sha suka cika cikin su kafir da wayanda suka kwankwada da wayanda suka kurba mun ce abubuwan da muke challenge din su akai su zo a baje alqur'ani mai girma a baje a kasa a baje a yi dalla dalla eh da kai ke yi kuka duba akwai wanda ya dace cikin su wanda ya saboda sun san da hujja muke magana sun san da aido hujja muke magana magana mu qala Allah magana mu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ya zaka iya da mu sai mun ce Allah ya ce annabi ya ce ka ce eh to mun ji amma su ma wayannan an babun bayi ne ko masu tsarki kuma manya manya to naji ji manya manya da su da annabi wajibi ba wajibi eh to ai shi ma radiyallahu anhu ai jika annabi ne to da jika da kakawa ke gaba ba ta jika annabi wani to kaddara jika annabi ne da kakan wane ne kakan a ciki ba annabi ba waye jika to da kakan da jikan wa gaba to ya ya ya ya ni da rike kakan kai ka rike jika da addinin kaka da addinin jika wani ne sabo ba ku an samu ba wanne ne sabo fi wanne ne tsoha sau mun rike da kakar ku kuke jika kuka rike kuma kun ce ɗan izala sun zo da sabon addini kuma ba kun yadda cewa ku jika ku akwai ruruwa ko ba ruruwa ce ko da kan kuma ce kunya da shi da zika ga kakan musallama ma taslimul jadali kaddara ma daga kene wanda wannan magana ma ta duniya ce shafa labari shi ne annabi balarabe ne wannan bakar fata ne annabi a kasar larabawa yake wannan afirka ne a nan maroko ne hada sai da annabi ya bar duniya da wajen shekara dubu da ɗari da hamsin shi ba haifo shi ba ma tukuna to sai ga zai zama kaka jika to kadara ma maka jikan annabi ne sai ka zo da sabon addini dan Allah wannan tambaye ku dan Allah duka ran kuna akwai da ba jikan annabi Adam ba duka ku ji ko ji waye a sai shi jikan annabi ne to to ma wanda ba jikan annabi ba ana gama ko jikan annabi ne ko ba jikan annabi ne to sai ka zo da sabo kai Allah mun gode maka da ka ba mu alqur'ani da girma Allah ya ce wallam Allah lahu iwaja Allah bai ta karkata a ciki ba sai Allah ba ko ta sifar Qur'ani yake da ta. ayyamal yunzir ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana yanzu ki ga za su fito Allah ya ce ƙayyuban ai mustaƙima kuma littafin amin yake ba kwana ba karkata da Allah mun gode maka da ka ba mu Qur'ani ahlus sunna ku ci gaba da rike alqur'ani mai girma idan mutum ya zo ya karanta muku Qur'ani ya fassara ku rike ku yi aiki da shi ina ba ta da wannan amma zo kai kan maka tuwatuwa da wasu misali marasa kan garuba ba mashi kan shi sai in gana jahilai ne ba su san ilimin da dubi ba kamar kun su sai ya saba sai ya kasa to da rakuni ya sama ya kasa kuma sai ya kai ko kuma a ce kamar madubi ga wani a ciki ga wani a waje to da ba irin kenan to raji zahiri da baɗi sai kuma ke kaka yi ƙarin biyar a fahimta kai ku rike alqur'ani mai girma ku rike alqur'ani shi qur'ani mai girma ba ya samu kwatuwa mun je wa tare da alarama a wani gari ne cikin jihar Zamfara kaura an zo ana daidai lokacin da ake kaka maulidi aka saka kaka maulidi ta kare sai aka zo magana hujja sai wani ce ai akwai aya muka ce menene aya suka ce ai alqur'ani mai girma ya ambaci maulidi yace wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubatu hayya amincin Allah ya tabbata a gare ni yawma wulidtu ranar da aka haife ni to wulidtu nan daga na aka samu maulidi wulidtu ka je ta shuwa kuma to magana da suka samu shi Qur'ani ba shuwa shuwa ne in ga ka yi shuwa shuwa ka ci kasuwa ka tashi to jahili ka samu amma da ka tsaya ga malamai za ku hauka da shi da ko mai cin ba ta tafa da haka za a gaza daga ta matsalar mai sauki ce wulutun nan wato haihuwar annabi ke nake nake to bari mu karanta Qur'ani mu ji haihuwar annabi ake yi ko haihuwar annabi ta mu gane ayar maulidi ce ko ayar kirsimeti kace kun ga abun nan wato lafi mun ce kirsimeti da kuke ba ku da kai ku jawo ayar kirsimeti kaza wajen tone tone da to na wukar yanka ka nace ala rama dan koma daga baya ɗan kamo mana domin mu gane waya lamar yake kala inni abdullahi bari ku haifarwa ake magana kala inni abdullahi hatani alkitaba wa ja'alani nabiyya tazarce wajadani mubarakan aina ma kun wa awtan bis salati su zakati ma dum tuhayya wa barra bi walidati ولم يجعلني جبارا شكيا شويه يكابو والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم بس جبا توتي بس جبا ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي yamtarun ya na da aka ce wannan magana wulitu da aka annabi Muhammadu sai Allah ce ba fa magana annabi Muhammadu ake ba zalika isa ibn maryam wannan isa dan maryam maulidi zai shi ake magana nan to yaya akramaka Allah Allah mun gode maka daga babu wannan litafi wato kayyima to me yasa aka saukar da Qur'ani dan a rinka wa yan majalisa in za su shiga hawo su rantsa to a samu shirke ke farawa ya murƙushe kan abubuwa yake ya rataya yana magana banza da kuma san ƙarya yake amfanin sa kenan don a rubuta a sha malaman tsubu kuna rubuta wa kafirai hakimi annabi yusufa ko alƙaitu alaika muhabbatan minni ku ce ta wanke ta rinka tsarki tana wanke farjinta za ka fi samun masu zina da ita da yawa farjinta zai ƙara fes ku rubuta shi da jinin haila ku rubuta shi da ruwan mani kai malaman su bushe za ka saukar da shi ku rinka rubuta wa 'yan siyasa wai su ƙara farin jini da kwarjini ku rubuta wa 'yan daudu harkar daudu ta rinka gudana yadda ya kamata shi yasa aka saukar da shi ku rubuta wa barayi ku ba su su nemi sa'a shi yasa aka saukar da ƙur'ani kai tambaye ku muke malaman tsubbu wannan tsubbun da kuke saboda ya aka rubuta aka saukar da ƙur'ani mai girma kuma abin da ku da yake jahilci ne ba kuma san me ayat take magana kai ba in kun ji abin ya dai kama da Hausa sai ku ce abin da yake nufi kenan ya kuruju min bayin sulbi wa tara'id wa maganin naquda ko mace tana da naquda ana so dan ya fito wai ya rubuta mata ya kharuju min bayin sulbi wa tara'id min bayin sulbi sun ji abin da kai sai kusanci min bayin sulbi sulbi wai tambaya ku muke abin da yasa aka saukar da Qur'ani kenan Allah wannan Qur'ani ya faɗa mana ne sai ce qayyiban ayyaman inzirabatan shadidan min ladunhu mun ji da wa yubashshira almu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana Allah yake liyunzira ba'atan shadidan domin yayi gargaɗi? na wata azaba mai tsari min da duk da wajen Allah da wa'inda suka saba mashi wa yubashirul mu'minin kuma ya albishir ga masu imani alladina ya'maluna salihat waɗanda suka aikata aiki na kwarai ya faɗa musu anna lahum ajran hasana lalle a gare su akwai lada mai girma in ji Allah ashe amfanin Qur'ani dalilin saukar da shi shine ai wa'azi da shi a karantar da shi ai isar da sakonin da ke ciki ai hukunci da dokokin da ke ciki ai aiki da manzannin da ke ciki wannan shine dalilin da ya sa aka saukar da alqur'ani mai girma malaman tsubu da malaman bid'a a ji tsoron Allah kun daura alkur'ani mai girma kun sa mai takunkumi kun murƙusa shi cikin jaka kun sa igiya kun daure kun haɗe wani fai sai sai kuke ƙara haɗawa da shi ku ƙara dannewa ku ɗaure ku rataye amfanin da sai bala'i ya zo ko wani ɗan siyasa yana so ya murƙushe kan mutane sannan lokacin da za ku ɗauko ku buɗe ku karanta iya amfanin ta kawai kenan ba ku wa'azi ba ku da'awa ba ku isar da saƙo ga jama'a suna so su gane addini kun ki ku tashi ku ganin mu da sako ku karanta da bayin Allah addinin Allah ga mata ba su san addini ba da dama daga cikin su ba su san wankan tsarki ba ba su san wankan jaraba ba da dama daga cikin su ba su san wankan haila ba in haila ta dauke kamin alfijir ya fito ba su san sallolin da ke kanta ba in haila ta dauke kana da ta fadi ba su san sallolin da ke kanta ba in jinin tana tsitsi cewa ba su san ya gani ta tattaro ba ba su san sallolin da ke kanta ba kun bar mata ba ku karantar da su addini kun yaudare su kun ci amanar su su sai tsubu kuke musu kuna haya su gaba da abokan zaman su da ta kika bala'i ku ce kishiya duk abin da ya same ta ku ce kishiya ku hana mazaje zama lafiya ku hana mata zama lafiya ku ba mai gida laya ta barawa ya shigo ku ba barawa ma ya fata kun zama azalumai? kun ji ku taimaki addini kun kashe islam kai dan ne ba za ku tashi ku karantar da addini kun shaɗi sako Allah ne da sako ba sai mun tashi muna waji muna karanta la kuma kuce mun cika fitina sai mun tashi muna wa'azi muna karanta ku ce mun zo da sabon addini kun ce ba mu iya ba to ku tashi ku mana ko haka ke so a bar al'umma Allah ya ce maka dole saukar da Qur'ani mai girma shine saboda karanta da jama'a addini amma malaman duniya kun tsaya kun yi shiru kun ji kuyi wa'azi kun ji ku karanta da jama'a babu abin da qur'ani bai magana akan sa ba qur'ani yayi magana kan shugabanci yayi magana kan siyasa yayi magana aure yayi magana gado yayi magana kasuwa yayi magana aikin gwamnati yayi magana kwadago yayi magana kwangila yayi magana jawri ba a da qur'ani bai magana ba amma kwanan da muka fito muna zagaye kasa muna faɗakar da jama'a akan siyasar Najeriya da ke fuskantowa malaman bid'a kowa yayi shiru kuma mushriki ya shiru ya sharuwa abin ban hauki sai ga wani wannan tsohon mai ake baban guga wai sai ga shi ya fito a cikin jarida jaridar Aminiya ina da kwabi jarida ta Aminiya an nuna shi da wani ake ba ta mara guga wai yana cewa da zabi da zuwa da fara da ikirista to ina na kai addini na kai aika wani da wata addini na kai aika ma ko bai kama ba su ake bautar kabari ba tare take ba su ake bautar hoto su ake kira a wajen bauta su ake waka a wajen bauta su ake haɗa maza da mata su ake akan jijjiri su ake su ake su ake suwa suka canza fasarar littafin su kama mun yi wazi a garin rogo ya je rogo ya yi wannan magana sai ga mun ko mun ji wazi gari sai aka tambaye aka ce aka rama kalla to ya za a ga kirista ga nan dariƙa sun tsayawa za a zaba na ce ku saurara ku ji suka ce na ce in shehu tijani radiyallahu anhu zai taso daga kabari ya tsaya takara tare da kirista to ku zaɓi radiyallahu anhu ku kada arin na ce domin sun fi kusa da mu fiye da wa'ancan na ce ba za mu fita mu sun bar dokar Allah sun ba da fatawar da suke ga dama ba da fatawar da muka ga dama ba amma a cikin tafiya karatun kowa zai gane kowa zai gane karatun amma ba da fahimtar karatun tun yanzu duk abin da muka zagaya muka faɗa muku in ƙarya muka muku sai kun gani da idanun in gaskiya muka faɗa kuma sai kun gani kuma ba mu da dama ba mu bakin ciki kusan me yasa ba mu da dama ba mu bakin ciki mun yi abin da Allah ya daura mana abinda Allah ya daura mana mai wa'azi mu karantar mu fadakarwa mu fito kwanmu da kwarkwatan mu mu yi zabe mun yi ko mu ba mun fadakar ko mu fadakar ba mun fito a ranar mun yi zabe ko mu fito ba duk abinda Allah ya daura mana mun yi abinda yafi karfi mu dama Allah ya daura mana ba shi wannan aikin ba namu bane na Allah ne kuma bar Allah zai karasa sauran aiki ko kun san wani abu ko fir'auna ya zo zai mulki Najeriya fir'auna ya taso daga kabari ya zama shugaban kasar Najeriya fir'auna zil autad fir'auna zil autad fir'auna zil autad da zai taso ya mulki Najeriya in ka tsaya kan Qur'ani da hadisi ba abin da zai cutar da da fir'auna ya mulki waɗanda suka yi abin da Allah ya dora musu Allah ya halaka da su ko bai da su ba ya halaka da su ko bai da su duniyar na an taba cika ta da ruwa kuna da labari wanda bai taba ji ba faɗa masa alqur'ani fa fataha na abawa ba samai fa fataha na abawa ba samai bima munhamir wai wani yana da lema wa fajjarna al-ard uyuna ya ci ga uku wa la qadir qadir duniyar sama take ce da ruwa kasa take ce in ka daga nema to akwai fitowa daga kasa shi sai mu ga yadda za ta yi sama ruwa kasa ruwa sai da aka cika duniya dam da ruwa har da makuku da ta cika da ruwa duk duniya aka cika da ruwa da ake da ruwa Wai da suke abin da Allah ya nuna musu Allah ya tsalaka da su ko da tsalaka da su duniya ba aka cika da ruwa akwai kasar da Allah ya turo mala'iku yake a cikin ta aka cike ta min zuriha aka yi sama da su hatta ra'aula afalaka wa sami'u tasbih al mala'ika thumma qallabaha bihim aka musu oh my down Allah ma faɗa musu a don su gane da gaske nake fa ja'alna aliyaha safila fa wa alaihim hijaratan min sijil a cikin ƙasa ai sama da ita a cikin ta wallahi wa'anda suke abin da Allah ya dora musu sai da galakar da su balle Najeriya kar dauka wai ko akwai wani wai fargaba ko wani karkar ko wani tsoro ko wani jimami ko wani raba ɗaya biyu ko wani rawar kafa kai da'awa yanzu aka fara forward ever backward never ba mu da matsala balle mun da ya ma zaka da mu duk abin da zakai kama makara makaran kubara bara to in kai mu kurkuku dama akwai wato a can muna so a mutu wajibi mu samu dama ba sai mu je a ci gaba da yi ba a faɗa musu aya ya bai shi Allahu Allahu akbar Allahu akbar Allahu Allahu akbar ku ce Allahu akbar kai ko malamin bid'a da ka sha guba bismillah da ci gaba da zama ai ta zama ga duniya ne ba dai ka ci amana addini ka ko kan kuɗi ba kana gaba matsala sai magana ka yi to ni na san eh, shi dai na ma duk yana gwamna ya kan ban kuɗi a ambala sannan eh, shi ma wannan na bauchi ya kan ban kuɗi a ambala sannan shi ma ya kan ban kuɗi ambala ba ana ta baka kuɗi ambulan ba a ita karɓa eh wannan gidan da na saya shi ma ana cewa menene menene gona ta na sayar miliyan ɗari ashirin ita gona to ba an kawo kuɗin kuma da kuɗin ba su ta kawo rasu idan kuɗin gidan ba akwai na gwamna sai aika masa wani takardun fili na nake ba ni bashi naira miliyan ashirin sai ya turo min kuɗi shi amma ke saya rami Allah ya saka masa da alƙairi ba dai ka fara shi ya rubuta a jarida ba ni na fara. ba shi ya rubuta ina a jarida shi rubuta ba ne na faɗa ku nemi wannan jaridar ko ku ga mutu fitar to da na Allah zai ba mu umma ce duk mu da sanin zai ko shar ko shar ba ba zubi mu da sanin zai mu yi wata kai musulmi kai da kake sallah kana sa gushi a kasa kan an hada mu wuce wani, to ba na ta karba ba to ai ta karba ai ta tafiya yau gobe jibi ga ta tsufa ta ya ishe tsufa kadai ya isa a yi ta nausawa akwai lokacin da ekin ba ta iya kunuwa kashe ta zaka da ka kuna mura wasu. garin da ake kwantawa mai laushi in ka kwanta to za ka kumbura kamin safe dole kasa za ka dafa kwanta farfesun kaza in ka shafa kumbura sai ya kawo maka doya ba ni a wata aka dafa ka rinka da dan ganye ganye ka zama annabo budurwa da a samu ma kyakkyawan budurwa ita ma ba ta amfani kara samu ko ta tsohuwa wacce ta ɗauki yanzu ba a walima muke an goya sabuwar amarya ba to ba a samu ke karu da yawa gani amarya tana ce in an baki amarya ma zai ce da Allah bata a samu wata ta iya kunu ba dai duniya ba zahiran nan kuma ko ko na so sai na kai ma sai ka kuma sai mun haɗu a kuma wani tun kan aje lahira Allah sai ya sai ya nuna wa mutanen Najeriya su waye suka faɗi gaskiya mu muka ci amana addini ko waɗannan ne suka ci amana addini mu muka ci amanar al'umma da muka faɗi manzonin da muka faɗa ko su suka ci amanar al'umma sai Allah ya nuna musu kuma duk wanda kuke gani kamar hada kai da su sai sun fi ku bakin ciki da nadama wallahi bala'in sai ya iso kansu sami ya iso kanmu ka ga nan na iya tafiya da kafa na kwari ina da training na tafiyar kafa daga nan sai in nauta zuwa jikin daji da kafa ban da matsala na iya mota ba dole sai na shiga ba na iya na iya kwana daki ba fanka na iya cin tuwo miya ba nama na iya cin dan wake da dan gauta da dambu da kato da lage da duk banda matsala kai na dole sai ka kunna shi in sauro ya taba ka samu matsala ni mu sauro mun ma zauna sai mun shawara mun fahimci juna da shi kai kada ki dole wala amma dai abinda muka sani matukar abin da muka yi mun koyi da karantarwar Allah koyi da karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk jarabawa da muka fada ciki mun san daga Allah ne kuma Allah zai sama mana mafita kuma a kwana a tashi sai Allah ya fannasa ka an gane ta ci amanar al'umma da sunan addini a ci gaba da tafiya ga fili ga mai gushi a cikin gaba da tafiya karewa sun ba mu da matsala in yau kace a raba mu da duniya ma bamu da matsala dama ba abin da muka aje a cikin ta to me ke cikin ta wannan duniya banda matsala ba abin da take malam Jafar da Allah ya bashi shahada ba sai ya samu ba idan Sheikh Abubakar Imam Isra ta ce Allahu akbar kani a zabe duk garin da muka je bayan an wa da za sai ya ce to idan Allah ya kawo san da za a yi zabe muna da rai idan kuma mun mutu to abinda muka faɗa muku ku rike ku aiki da shi ba matsala bane ashe ba za a yi zaben da shi ba duk da shi muka kewaye ƙasar nan ana kowa yana isar da saƙon Allah yana isar da saƙon Allah ba inda bai faɗi saƙon Allah ba ba yadda ba kawo masa tuwatuwa da cin hanci ba yace a shekaruna da matakin da nake ciki da in ci amana a duniya tsare in wallahi kwana biyu kamin ya bar duniya mun mutu tare da shi a Kaduna kwana biyu kamin ya bar duniya mu za mu tafi Abuja wa kwana biyu kamin ya bar duniya ranar lahadi muna tare da shi a cikin garin Kaduna zai mutu ranar talata ranar an yi biki an kawo matsala masu kawo masu masu ƴan shuwatuwa sun zo a ba mu haɗin kai ga kulli ga an duniyar duka an tattaro ta an zo da ita wallahi yake ce mu malam Kabiru nake yi yace da in ci amana addini kare in mutu a sai saura kwana biyu ne yace me na me nake nema a wannan duniya yace wannan al'umar wannan al'umar bayin Allah muka kira su da sunan Allah muka kira su da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu ci amanar Allah mu ci amanar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda duniya yace wallahi kai mu ya ji mu alkai yace mun yi zaka baro Abuja nace kwana biyu zan Allah da ran talata zan dawo yace ran talata in ka taso ka je ta zare ina kun da ni ka kamin ka wuce gobe nace Allah ya kai mu Allah ya tsawaita rayuwar mu ranar talatin yau to sai ne wa'azin za a daina an bar wa'azin idan shek ibrahim bawa mai shinkafa an bar wa'azin idan shek hudu shekaji an bar wa'azin ina nawa mai turnuku turnuku faɗan iblis sai yaro bai gani ba balle raba wayanda suka daka izala kano ina yi fasa da'awar aka yi wazin aka fasa sai mun mutu ba za a daina ba kun goyi na matasan masu kabara ana wazin nan akwai yan bala'i suna nan cikin Mudan mu don duk masu sassauci ne saboda muna nan ne Allah yake to ku dan jira tukunna da mun koma wajen sai Allah yake to kai tashi kai a ci gaba da bala'i ba ba kar da dama kar ku bakin ciki kan hankalin ku tashi ku dai ku ne wato yato ta maimaita kalma da hasbunallahu wa ni'mal wakeel ku ta maimaita ta kar ku dena ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel ƴaƴan ku har ƙanana waɗanda ba su iya ba ku koya musu ita su haddace sai ta maimaita ta hasbunallahu wa ni'mal wakil ita annabi ya ja lokacin da aka mata taron dangi har na suka yi taron dangi za su ga bayan sa ita annabi ya ja da sahabbai alaran ma bai kaso wato al-imran allazina qala lahum allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum

Allah zai kawo muku mafita Allah zai kawo muku mafita Allah mun gode maka da ka ba mu iko rike wannan alqur'ani ne ke. sa Allah madaukin sarki yace qur'ani amfani ta ai da'awa ai wa'azi ai ta da sako shi sa mun ga ba mu zama a gidan da yau ana wancan kauyen gobe ana wancan lungu Allah ka karbi rayuwar mu muna wannan aiki Allah ka ji tausayin mu ka ƙara gyara mana niyyar mu wannan aiki domin ka Allah ka azurta mu da ikhlasi Allah ka karbi wannan aiki Allah ka ƙara mana ƙwazo da himma mu ci gaba da wannan aiki Allah kar ka bari duniya ta raba mu da wannan aiki da akwai aikin da yake wannan aikin alkhairi a duniya da wannan aikin Allah zai zama wa annabi domin Allah ya san annabi zai da kowa a duniya ne ya zaba masa wannan aikin ikar da sabo to ku riƙe. sai kuma mai rubuta layu da eh, rubutun sha da baru uwa uba da kakkai da dausatsini koya koyawa jama'a Qur'ani ya ci gaba da tafiya inna rabbaka labil mursal kai ba haka sai Allah ya ce mai na ti abada da aka ce anna lahum ajran hasana waɗanda suka imani suka aiki na kwarai suna da lada mai girma menene ladan mai girma da za a ba su alheri shine aljanna abinda ake cewa lada sakamakon aikin da kai me za a ba su aljanna aljanna sai aka kira ta da hajaran hasana sai za sai Allah ce ma ki fi nafihi za su zauna a cikin a cikin shi ma'ana gidan sakamakon wanda ne gidan sakamakon shine aljanna shine ajaran hasana ne za su zauna a ciki abada har abada inji Allah madauki shike na kuma huta da matsalar duniya da Allah ya ce na karbi aikin ka tafi aljanna an gama wallahi duwa da kake duniya ka manta sai magana ka kafin aljanna wannan duniya gidan matsala kowa ma cikin damuwa yake ko akwai wanda bai cikin damuwa a Najeriya ko faɗa mushi kowa cikin damuwa yake kowa mana lokal gama cikin matsala yake wanda ya sha kafa yana cikin matsala wanda ya cimma cikin matsala yake haka ne ko ba haka bane komishinoni duk ana cikin matsala wanda gwamnatin su ta faɗi to yanzu shi yana da za su rage ya ila gobe ya tashi daga honorable ya koma horrible wanda ba ko yake sun da shi za a wuce da shi ko ba za a wuce da shi wanda sani ba shi kuma ya dandana zakin abin bai san bida gwamnoni duk cikin matsala ake wanda ya fadi zaɓe yana jira ranar hajji oba yana nuna da zaba ido bai san ta ma zai fita daga ɗakin taro ya ga hadu oba ba da takalmi za a je shi ko da tuwa wata bai sani ba wanda ya ci zaɓe shi kuma da shi dubu ya rake da zai da shi wanda ake alƙawarin kwamishinoni sun yawa wa za a ba wa za a hana ko bai zama dan adawa ba daga bangaren fati matsala ɗan adawa sun kai kotu kotu za ta rushe ko ba za ta rushe ba nan sarakuna duk suna da suke da ruwa wanda ya canka da canka daidai ba yana daidai to wani wani ne kuma wanda ya tafka ya saki mai cin masu cikin matsala yi ba ga kiyar fara ba yan kasuwa ana cikin matsala kowa cikin damuwa yi duniya nan kowa na da matsala yanzu wani gwamnan ya karanta ma matsalolinsa sai ka je shi ne za ka mutu kwakwalwa kama ba ta yi ɗaukar har yanzu ba wanda ya bude wa Najeriya kamar wanda yake neman halal yana ce fa yana bauta wa Allah wallahi wanda ya murewa Najeriya ce wannan kankalin kai da hankalin wallahi yakin banza ne ba mai cin bane kankan dai kawai ganin kike kuke rogo ba kike bane yi kokari ka nemi halal ka ci kana cin halal kana bautawa Allah ka gama da Najeriya ka gama da ne da Najeriya in ma tsawa kai duk aka mutu kai baka da matsala ko ka mutu rahama za ka ta Allah gafarta mana shi yasa Allah yake ma ke fi fihi abada sai Allah yake da aka fara ma wa yanzara allazina qalu takhadha Allahu walada Allah yake bayan wannan kuma daga cikin aikin da yasa aka sauka da littafin wa yanzira domin ya gargadi ga suwa allazina qalu takhadha Allahu walada wa inda suka ce Allah yana da wanda suka ce Allah ya rikime ya rigida Allah ya ce su ma a gargade su to kaji ba Allah ya ce a gargade su gogo gogo kana cewa wai ƙara su da musulmi kai akara makallahu kai da akwai lahira kuwa eh abin da yasa nake ƙara su yanzu in suka muna sallah sun ce eh, sallah muke amma sai suka muna yi sun ce aikin da wani shi ne amai الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ما لهم به Allah yake wannan magana da suka faɗa ba su da wani ilimi akan ta inji Allah haka su da suka gaji wannan magana daga wajen iyayen nasu su ma ba su da wani ilimi akan ta inji Allah kirdado da ka aka faɗa ba daga wajen Allah aka samu magana ba ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kana kalimatan takhruju min afwahihim saboda haka in yaquluna illa kadiba Allah yake kabura kalimatan takhruju min afwahihim wannan magana yake fita daga bakunan su inji Allah Allah yake ta girma inji Allah madauke ta girma wajen muni wannan magana magana ce wata ta girma magana ce babba magana ce kin ji miya ba karaban magana a ce Allah ya yarda ba karaban magana ba ce inji Allah Allah yake babban magana ce afa azbakum rabbukum bil banina amma ya Allah ya zama ya tabi nasa innakum la taquluna qawlan amina إنكم لتقولون قولا عظيما أنا لما جاء أرسل سورة مريم وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه يا لما يكي بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون آه أنا أرجيتم شيئا إبدا لقد جئتم شاردا تعداد السماوات يتفطرن تعداد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا واي أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد آتاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا idan mutum yake Allah yana da wallahi sama sai ta yi kamar za kike shi ka fantaro ta faru Yanzu Allah madaukakin cewa Allah yana da zai sa sama ta firgita ta tsorita ta yi jijjiga sama tana kusanta kekkece ta tsatsage ta watsi da tarwatse ta tambaro da zubo kasa kasa idan aka ce Allah yana da sai ta yi kokarin ta tsage ta kekkece da mutane da dabbobi da gine-gine da bishiyoyi da ke suke tsuki a cikin gaba ɗaya duwatsu jinjima jinjima da kuke gani idan aka ce Allah yana rada? sai sun tsorita sun firgiza sun razana sun yi kamar za su tumbuko su tarwatse su rushe su watse su sheke su tambade gaba ɗaya su ji Allah an da aure rahmani walada saboda kawai sun da'awar cewa Allah yana rada. to wanda yake wannan da'awar sai kace kare shi da mai cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai wanda Allah ya faɗa wannan magana da shi sai ka ce ƙara shi da mai wa Allah sujada wancan ya ce salisu salasa wannan ya ce qul huwallahu ahad sai ka ce ƙara wancan da wannan kuma wai abin haushi da sunan malanta kake magana wai kana magana ne a madadin Allah a wakilin Allah kake isar da wannan sabon? wai kana magana ne a madadin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wakilin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani irin cin amanar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta sai Allah yake mai gaba da ramma كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إن يقولون إلا كذبا Allah ya ce wannan magana ta Allah yana da ɗaba komai suke faɗa ba illa kaziba fa sai ƙarya suke yi Allah ba da su shirki ƙarya kawai suke faɗa Allah bai da Allah ya rike da me zai da kai da kai ke bukatar da saboda kana gajiyawa dan zai taimaka maka ko Allah yana gajiyawa to sannan yanzu mutum in zai haihu akwai yake haihuwa ko mutum ba ku an samu ba akwai ba safa maciji biri kare alade to kiran da Allah zai haihu shi ne zai haifa kiran da Allah zai haihu Allah ya zama nawa duk abin da zai haihu ai zai haihu irin shi in mutum zai haihu me zai haihu mutum akuya ta haihu ne kiran da Allah zai haihu me zai haifa kiran da ya zama na aka maka nake duk haka ko mai faɗin wannan maganar ya fi ne cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi wannan da kake kare shi da wannan Qur'anin da kai da shi ya da shi ko bai da shi ba annabin da aka turo to amma su wa'annan mu mun yadda da wannan kowa mai darsuwa mun yadda da annabin da kace da shi kai da mun yadda da qur'anin da kace shi kai da mun yadda da Allah da kace da shi kai imani mun yadda da alƙiblar da kace idan kace kallon za ka yi sallah mun yadda da rukunan musulunci da kace kai da su mun yadda da rukunan imani da kace kai da su mun yadda da ihsanin da kace duk mun yarda da amma kuma ka ce saboda kawai ana baka ambulance saboda ana baka kuɗi kuɗi kuɗi saboda duniya ta Allah sarkin gaskiya wato kuma hindi kuma a Najeriya ka sauka da karanta mana ayat gaba ku fahimci me nake fara فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث wato annabi idan yana yi wa idan yana yin wa'azi an ki a karbi wa'azin da ake sai ka ga ya shiga damuwa kamar wato ya shiga damuwa ki ga wani halin tsakanin ka Allah ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kake kanka ne saboda ka mutu wa'azi sun kace imani sun doge akan kafirci wani lokacin muna wa'azi haka kamar duniya za ka tafi hankalin mai ya tashi fuskar mutan ta canza wato haka abun yake damun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kawo aya mutum ga aya ya ganta ya san ta kururu saboda duniya yake ya murkushe kuma ya hana mutane fahimtar ta ka ja hadisi saboda duniya mutum ya ci ya murkushe fala allaka baki ummaka ala akharihi in lam yu'minu bi hadha al-hadith ala rabba fada da yadi ne muke gaba da ita fada mana ita inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala Allah ya ce inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha lalle mu mun sanya duk abin da ke kan kasa mai zama ado ne ga kasar kawai sai da mutum ya samu kudi kasa zai yi wa ado ko bai take yau ba da mutum ya samu kuɗi ne zai fara ginawa waye wa ado kasa ayi wa ado ko ya dan nemo tayil ne mamman na waye wa ado dan ko fara kasa ya shafa me ya shafa waye wa kwalliya ke dan sa ne ya ta wa ado ke dan sa kwallon ta waye wa ado dan san gare waye wa ado ya sa AC daki ne sanyi waye wa ado ya sa katan gado a ciki waye wa ado bargo waye wa Ka kaji amarya laushi waye wa ado a dan kayan talokin du'a mamman a kasa wa kai wado ta kayan da aka mamman na du'a kai wado a dan shuka fulawa fulawa a yi wani dan kafon a kawo wata mota mai zafi a dan ƙara sakawa ka kalli abin da ya yi to du'a kai kwalliya inda ji Allah ma alal ardi bi nazala to abun ya ƙara jin wata sabo ne kawai wa ke wado da so a ce haka yi ma abu da mata ƴaƴan da ka haifa ka musu kwalliya suna dan tafiya da gwi da gwi suna dariya duk ƙasar ake kwalliya kuɗin da ka tarin duk nayi wa ƙasar kwalliya ne المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا الله يتي المال دوكي أقول إن لو تتفى بتكاة كوني لو كنت تركي تكاة mutum zai iya barin Allah ya bar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ya samu kudi mu dai samu in tattara yanzu ba kai kokari ba za ka haihu ba a tattara dai a haihu. Yana ne ka haye tsirani ko ba ka haye tsirani ba haye jira nan gaban ka ko yake cewa ka haye ne ka haye ka hauka ce dai wani kamar su za ku shiga yaki halal yaki haram yanzu yake hawa ne yake haram ake dan dai wasu yaran su ji dadi Allah yake zinatul hayatul dunya su ne kawa na rayuwar duniya duk kawa ce wannan duniyar haka yake wa inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan duk abin da kuka gani kan kasa kasa yake wa ruwan jami wai saboda ne Allah yake li nabluwahu domin mu jarraba su mu ga ayyuhum ahsanu amala wane ne wanda yake aiki mai kyau kenan ne Allah yake so ya gani aiki mai kyau me ake cewa a hasan Allah bai ce aktaru amala ba wanda ya aiki da yawa aiki mai kyau ba a kiran aiki aiki mai kyau sai ya cika sharuɗa guda uku sai Allah ne yake kai aiki sai ka yi aiki dan Allah sai ka koyi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen aiki a lokacin da aiki zama ne a lokacin da aiki zama mai kyau Allah ka gafarta mana inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala to Allah ramma yanzu an tare gidaza an fara motoci an tara matan an tara an tara an tara an tara an taskance an tara an to ba an gama tara wani zai biyo baya wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurza Allah yake duk abin da ke kan kasan nan da muka mai da shi kwalliya ga kasa Allah yake wa inna laja'iluna kuma lalle mu masu sanya ma alaiha abin da ke kan kasan nan ne koma sa'idan ya koma fako jiruja wanda ko tsiro babu a ciki haka zaka koma duniyar gaba ɗaya akwai lokacin da za a zo komi a miki Ko kalle yanzu mai kudi idan ya fara kudi da kafin gida yi gida ko kuma wannan tarihi kawai kusa ɗari uku a gida AC kawai ta kai wajen talatin ko gida AC talatin ga lambu ga cikin da ya mutu nawa sai ta fara bushewa ko ba ka ke ba mata ba ce mata bayi mai bayan fulawa an zalla shi ba ya yi shi albashi sai ta fara yin shi wata gwanda da aka shuka sai ga tana samu cewa ita ba ta gane an samu matsala kayan da ake a ko yaushe na warke yana shi sai ya fara kura ba mai gogewa to daga nan kwallon farkin ya mutu sai a kyale shi wancan ya mutu sai a kyale shi wajen gurin kallon farkin ɗari uku ne karshe da ƙar za ka samu guda goma sha biyar suna ci kiyama ma ba ta kiyama mai gidan sau aka ɗauki ko kiyama ta tsaya ba ta tsaya ko ta mota sai ta ga an ce ba a yi rike sai ga araba ta da gida wata ne kika ya gida sai ta su yake sama wa inna la ja'iluna ma alaiha yanzu saboda wannan duniya ce za mu haukace saboda wannan duniya hadihi hiya duniya allati min ajliha rakata wa min ajliha rakata ومن أجلها نتفاوت فإذا رأيت رجلين يقتتمان فمن أجل الدنيا إيه في الدنيا وانا Allah ya gafarta mu Allah zama akwai wasu matasa ƴan kunar bakin wake da Allah yake a gaba am hasibta anna ashabal kahfi yawa waradin kanu min ayatina adaba Allah ka kara wannan gari na makuku albarka ango Allah ya bulbula albarka a wannan aure na ka dai suna ango Malam Umar ko amarya ba Malam Umar Abdullahi amarya malama Zainab ya Allah wannan aure na Malam Umar Abdullahi da amarya malama Zainab wanda ya zama sanadiyar zuwa mu wannan gari na maku kuma karanta alqur'ani mai girma Allah ka sa albarka cikin shi Allah ka bulbulo masa albarka Allah ka hada kansu ita ma kar Allah ka ba ta iko yiwo mijin biyayya shi ko mijin Allah ka ba shi iko ciyar da ita halal kare mata nis da haramu dattawan da suka ba da hadin kai akai auren Allah ka zuwa musu albarka garin maku Allah ka kara bulbulo masa albarka Allah ka zauna da mutanen maku lafiya Allah ka kara karfafa sunna a cikin garin maku ya ku bayan Allah na san dare yayi lokaci ya ja sosai ku bi mu bashi wa'annan yan turnuku sai da Allah ya sake hada mu ولو أنهم فعلوا ma يوعدون ولو a' فعلوا ma يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لأن هذه متعنى مكوحة آتيناهم من لدنا أجرا عظيما لأن هذه قال مكتشي ولهديناهم سرادا مستقيما كتابه مثل وفي ذلك وفي ذلك mutanafisun subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa لهن حولين كاملين لمن راد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن نادى قتالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وتقول لا أعلم أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء يا وكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا مهلة النكاح حتى يبلغ الكتاب أدله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن تلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المهتدين وإن ألقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى نعم. وقوموا لله قانتين وإن كبتم فرجال أنه ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيه